Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu yi dubi ne akan tazarar haihuwa ko family planning a turance inda a wannan yanayi mata sukan tsinci kansu a wani hali na cewa suna samun matsaloli na illatarwa sanadiyar amfani da ƙwayoyin magunguna ko allurai ko kuma implant wato wanda ake dasawa da dai ma makamantansu sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani to a kashi na farko na shirin namu na yau wakiliyarmu halima abdulra'uf ta yi ta haɗa zaure ne da wasu mata don ta ji ta bakinsu game da wannan batu halima bismillah To masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon, amma idan Allah ya kai mu makon gobe, ku kasance da shirin ina za mu je matasa don jin ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu Halima Abdulra'uf da Salman Abo da ya haɗa mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya ma assalam.